Sashen Hausa na murya Amurka ke muku magana daga Washington DC akan mitoci 25-31-41-60. A Nijar kuma ana kama mu ne a tashar mutabiya Afrik da ke yamai kan mita 200.5 a zangon FM ko a gidajen rediyo masu zaman kansu. Na fara'a amfani nomar sarauniya da lardaniya a Ghana kuma ana jin mu ne a tashar Alfa rediyo ta birnin kuma yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a biyahausa.com ko ko sashen hausa.com. Jama'a salamu alaikum barkamu da wannan lokaci Abdulaziz Adili Toro ne tare da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC. Muke sake dawo muku da wani sabon shiri a wannan daren. A shirin namu na yanzu za mu leƙa jihar Jigawa da ke Najeriya inda za ku ji matakan da hukumomi ke ɗauka a kan shirye-shiryen zaben gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi da za a yi gobe. Mun ƙara 'yan sanda masu zagaya, wato wayanda ake kira a turance masu patrol. mun ƙara su sosai za su bi zuwa ko'ina a cikin jihar jigawa haka kuma za ku ji irin matakan da hukumomin jamhuriyar niger ke ɗauka don inganta sha'anin tsaro a yankin difa to yanzu lallai gwamnati ya ɗau wannan mataki ana mata godiya sai dai a yi barka da zuwa da wannan mataki allo a gaya ma gwamnati a kula a sake kulawa kamar yadda aka sani a kowace ranar juma'a ta allah muna buɗe muku layukanmu na waya don ku kira ku bayyana muna ra'ayinku akan lamuran da suke ci muku to a ƙwarya saboda haka sai ku kira sai ku kira saboda haka sai ku shirya ku kira lambar mu ɗaya biyu sifiri biyu biyu sifiri biyar biyu biyar biyar don bayyana muna ra'ayoyinku bayan duk waɗannan har ila yau muna tafe da shirin wasanni a takaice daga ƙasar kamaru amma duk sai an sha labaran duniya. alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi cewa ba zai ji daɗi ba idan Koriya ta Arewa ta koma gwajin makaman nukiliyarta bayan ganawarsa ta baya-baya da shugaban Koriyar Kim Jong-un. Trump ya yi wannan bayanin ne ga manema labarai yau Juma'a a lokacin da yake shirin tashi zuwa jihar Alabama a nan Amurka don ganewa idan sabarnar da wata mummunar guguwa ta yi a jihar. Ya kuma jaddada cewa ya ƙara inganta dangantakar da ke tsakanin amurka da koriya ta arewa a lokacin wannan mulkin nasa kafafen yada labaran koriya ta arewa a karon farko yau jama'a sun bayyana cewa ba a samu wani ci gaba ba daga taron kolin da shugabannin kasashen biyu suka yi kuma al'ummar koriya suna ɗora laifin rashin cimma wata yarjejeniya akan amurka ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta yi gargaɗin cewa amurka za ta saka kafar wando ɗaya da ƙasar turkiyya muddin turkiyya ta sayi wani makami mai linzami na s-400 mai kakkaɓo jiragen saman yaƙi daga rasha charles summers mai magana da yawon shugaban ma'aikatar ta pentagon ya gaya wa manema labarai a yau juma'a cewa matakan da amurka za ta ɗauka a kan turkiyya za su hada da hana turkiyyar sayan kayayyakin aikin soja ciki har da wani sabon jirgin saman yakin F-35 na Amurka da Turkiyya ta daɗe tana jiran a saida mata. Tuni dai Turkiyya ta riga ta sanya hannu a wata yarjejeniya da ƙasar Rasha ta sayan makaman mai linzami na S-400 a shekarar 2017. A lokaci guda kuma, Turkiyya ta taimaka wajen samar da kudaden aiwatar da shirin kera jiragen sama samfurin F-35 wanda aka shirya Amurka za ta sayar mata har guda 100 daga Amurka. Labaran duniya kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kwamandan dakaran Amurka a Afirka ya bayyana shakku akan ko ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon za ta iya kammala shirin rage dakaran kasar da ke Afirka da kashi goma cikin ɗari, kamar yadda ma'aikatar tsaron kasar ta sanar a ƙarshen shekarar da ta gabata. A watan Nuwamban da ya gabata, jami'an ma'aikatar ta Pentagon suka ce za su rage kusan sojojin Amurka 700 daga cikin jimlar sojojinsu 7,200 da ke a nahiyar ta Afirka. Wannan rage sojojin a cewar jami'ai za a yi shi ne don a ba su horo na musamman don tayiwa a bukace su nan gaba don su goga da abokan gasar Amurka kamar kasashen Rasha da China. Kwamandan rundunar sojan na Amurka da ke Afirka da ake kira AFRICOM a takaice, Thomas Waldhauser, ya faɗa wa 'yan majalisar dokokin Amurka jiya Alhamis cewa ya riga ya rage sojoji 300 daga cikin dakarun na Amurka da ke Afirka. Gwamnatin ƙasar Siriya ta yi watsi da wani rahoto da ƙungiyar da ke sa ido a kan makaman guba ta ƙasa da ƙasa ta fidda wanda ya gano cewa ta yiwu an yi amfani da sinadarin chlorine wajen kai hari a kan birnin duma da ke hannun 'yan tawaye a ƙarshen shekarar da ta gabata wata sanarwa daga ma'aikatar harkokin wajen siriya da aka fadda jiya alhamis ta ce rahoton na cike da bayanan da ba na gaskiya ba kuma ba shi da tushe ƙungiyar haramta yin amfani da makaman guba da ake kira opcw a takaice ta fidda wani rahoto a makon da ya gabata wanda ya ce akwai hujjoji masu ƙarfi da suka nuna cewa an yi amfani da wasu miyagun sinadarai da ke ɗauke da chlorine a harin da aka kai a watan afrilun shekarar 2018 shaidan gani da ido da ma'aikatan lafiya a lokacin sun ce fiye da mutane 40 aka kashe a harin da aka kai. A gaida Maryam Dauda labaru ne aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. To madalla yanzu sai rahotannin kuma za mu fara ne da rahoto daga jihar Jigawa da ke Najeriya inda rundunar 'yan sandar ta jihar Jigawa ta ce ta gudanar da sauye-sauye a tsarin tabbatar da tsaro yayin zaben gwamna da za a yi gudana a jihar Gobe a jihar Gobe Asabar. azantawar zantawar da yayi da wakilin Muhammad Ibrahim Kawari kwamishinan 'yan sandan Bala Zama ya ce. Mun ƙara 'yan sanda masu zagaya wato wayanda ake kira a turance masu patro mm. mun ƙara su sosai za su bi zuwa ko'ina a cikin jihar jigawa kuma za mu ɗauki tsauraron tsaro don kada a samu tashin hankali. Gashi kun kakkasa aiki kun tsara shi yadda dai za a cimma burin tabbatar da tsaro da zaman lafiya. Adadin jami'ai nawa ne za su yi wannan aiki la'akari da cewa da dai gwargwado ita ma jigawa na da faɗi. Kowane ɗan sanda wanda ke jihar jigawa yana cikin wannan aiki. Kuma a jihar jigawa mun kai da dubu uku da ɗari shida da hudu. akwai waɗanda za su kasance eh, wajen akwatunan zaɓe akwai kuma waɗanda za su kasance a wurare daban-daban waɗanda za mu girke ko da wani abu ya taso su ne za mu sa su je wajen da musu kwantar da tarzomar da za ta iya tashi bancin hakan nan ah, akwai a jami'ai daga shiyan su civil defense su custom su immigration prisons uh, ndlea uh, duka su ma sun kawo nasu uh, mutane waɗanda za su taimaka mana uh, wajen wannan aiki kamar kun sami wani kalubale ne a zaben da ya gabata don yadda kake bayani kamar kun wani shiri na musamman a wannan karan watakila a iya cewa fiye da wancan abin da ke ciki kasan a duk abin da mutum ya sa gaba ya yi idan daga baya ka zo ka zauna ka duba abubuwan da ka yi za ka iske akwai 'yan abubuwan da ya kamata ka gyara Ya ka gyara ne bancin mu an gama na shugaban kasa muka zauna muka duba sai muka ga da cewa akwai 'yan waɗansu wurare inda muka ɗan kasa shine muka gyara kamar a kwanakin baya mun ji kamar wasu daga cikin jam'iyyun hamayya suna kokawa da wannan ofishi ina ka. kun daidaita ne zuwa yanzu ni abin da dai na sani da cewa ba na faɗa da su kuma wannan abun ba sabon abu ba ne a duk lokaci wanda ka zo kana aiki dole wani ya ga cewa baka yi daidai ba duk abin da ya kamata a yi na zaman lahiya mu fahimci juna na riga na yi domin duk koken da suka kawo min na batun gashi can ana kaza ga abu ana kaza na riga na aika jami'an tsaro zuwa wajen To madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kore yanzu kuma sai mu leƙa jamhuriyar Nijar inda hukumomin ƙasar suka sanar da ɗage takunkumin a ƙaƙabawa manoman tattasai da masu sana'ar kamun kifi a kewayen tafkin Chadi da nufin tunkara hare-haren da ƙungiyar Boko Haram ta ƙaddamar a yankin kudu maso gabashin ƙasar a shekarar 2015. Sulemu Barma ya aiko muna da ƙarin bayani. a takardar da ministan cikin gida aikewa gwamnan ne. gwamnatin ta jamhuriyar nijar ta umarci gwamnan ya sakarwa manoman tattasai da masuntan kewayen tafkin chadi mara ganin sun koma kan aiki matakin da ke kawo ƙarshen takunkumin da aka saka musu tun a shekarar 2015 da nufin murƙushe hare-haren boko haram dan majalisar dokokin ƙasa mai wakiltar al'ummar difa da ke ziyara a yankin a yanzu haka honorable mumuni lamida haruna ya yaba da wannan yunkuri mun deputoti mun sha kokowa don irin waɗannan abubuwa a take su don a cikin lokaci noma na shinkafa kasan akwai taki da ake sa eh, da aka hana da noman eh, tattasai zuwa kamun kifi da sai da su a bara ma eh, talakawa su yi aikinsu to yanzu lallai gwamnati ya ɗau wannan mataki ana masa godiya sai dai a yi barka da zuwa da wannan mataki allo a gaya ma gwamnati a kula a sake kulawa inda talakawa suke aiki duka ya zamanto a wurin nan an kai tsaro in babu tsaro sai ka gani za su yi zirga-zirga da 'yan boko haram. Akwai wani tasiri da shi wannan mataki zai yi ne a game da maganar tattalin arzikin eh, yankin na difa? Insha'Allah, ta'ala ka san kahin boko haram ta zauna a diba kasuwar tattasai miliyar miliyar so nawa suke kawowa a shekara yana da ɗumbin yawa yanzu an an bara ma manoma su wannan kasuwa su eh, noman tattasai yadda ya kamata lallai eh, za a farfado da tattalin arziki a ƙasar difa kamun kifi shi ma haka ne kasan suna kama kifi ana kai shi Najeriya ana saidawa. Masu kama kihi da manoma suna wannan murna. Amma zuwa makiyaya domin su da kansu ma suna iya eh, zuwa can don kiwo. Tun a washe garin kafa dokar ta ɓaci a difa ƙungiyoyin kare hakkin jama'a ke matsawa gwamnatin Nijar lamba akan buƙatar sassauta wannan mataki da suke zargi da jefa talakawa cikin kuncin rayuwa. saboda haka na tuntubi wakilin kungiyar alternative espacitoyen a wannan yanki mara mamadu wannan shekaru hudu ne da ka gani wannan eh, wahala ce aka sha mutane sun galabaita sosai sosai tunda wannan abun biyu tattasai da kifi su ne arzikin na jihar difa dama alhamdulillah a yau eh, an ba da izini eh, aka ce a bar su su to a garin difa dai murna ta shafi kowa da kowa ko ina zance shi ake yi a ƙarshen watan jiya jiya ma hukumomin tsaron Nijar sun bada sanarwar daukan wani matakin sassaucin makamancin na yankin Difa a Tilaberi babban birnin jihar Tilaberi mai makwabtaka da kasashen Mali da Burkina Faso wanne a ƙarƙashinsa jama'a za ta samu sukunin kai da kawo ba tare da huskantar wata tsangwama ba daga jami'an tsaro. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. da madalla a gaida Sulaimu Barma kamar da kuka je a farkon shi yau ranar Juma'a ce ranar da muke buɗe muku layukanmu na waya domin ku kira ku gaya mana albarkacin bakin ku akan lamuran yau da kullum. To amma kafin mu buɗe muku layukanmu bar mu shakata da wannan faifai. like it. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Salamu alaikum wani akan layi. Ok, ina jin ka ba ni albarkacin baki me ra'ayinka wannan ranar? To, ni ra'ayina a yau bisa ga an yi matasa ‘yan uwana na Najeriya gaba daya. A kan zaɓe da za a yi gobe idan Allah ya kai mu. Idan Allah ya su kwatar da su sun buge-buge, wannan su da jini, sannan su da rubutun kanta. ko da yake mu dai rajista dai bamu da ita da Allah hukunci muna da rajista da mun yi saboda haka mu nan babu da ke ba bamu da ku amma yana kira da matasa ya fara tana da zaɓe cikin dan takarwa da gidi. To mun gode Allah ya sa sun ji wannan kira da kake musu kuma Allah ya sa a yi wannan zaben cikin kwanciyar hankali yan sai mu leƙa Kano wani da Kano. Lawan Adamu da Kano. Malam Lawal to gare ka da Kano muna jin ka ba mu albarkacin bakin ka. Barka da kokari ya kokari. Alhamdulillah zaka iya kashe rediyon ka da Allah. Eh za ka kashe. To Kano gare ka. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Eh zaben gobe muke yin addu'a Allah ubangiji sa wanda zai rige mu da daraja ita zabe. To Allah ya karbi addu'a ka. kuma madadin daɗin daɗin shirye shiryen ku na na BOA kullum ina sauraron to mun gode daga Kano sai mu leƙa Kaduna wani da Kaduna Hello Salamu alaikum wani daga Gombe Amin alaikum daga Gombe ne Eh Gombe muna shinka Yau wani Gombe kai sun kanta da magaji wanda wato mu wadda ku jami'a don Bello Gombe sai Najeriya to gare ka yawa na farko eh na farko da ina mika taziya na da rikin aka mana ma'aikatan makuro gure radio hasir sani daura allah jinga da gidan rama zaben da ke a najeriya kuma allah sa a yi zaben nan lami lafiya a gama rafi lafiya allah sauƙaƙe mana rikici a najeriya don jan annabi amin amin amin sai mu leka yobe wani daga yobe wa alaikum salam na ya lawan ina jiran ku daga nan garin gasa mu a garamar hukumar ja kusko ta jihar yobe to gare ka yawa to ni sako na yau da matasa ban kaji da gaya musu da da ala a daure a yi hakuri a yi zaɓe hankali a kwance gobe idan Allah ya kai mu ranar asabar matasa su daure shugabannin su su gaya musu su kara ba su hakuri kada su gaji ba su hakuri don kai zaɓe hankali a kwance a samu a gama lafiya ubangiji Allah kai mu gobe lafiya kuma zan jingina wa hukumar zaɓe don zaman da nake yanzu a inda nake a ƙauyen mu kayan zaɓe ya zo motoci sun kama da kayan zaɓe. kawai Allah ya mu gobe Allah ya lafiya. To mun gode Allah ya sa san shi wannan addu'a da kai yanzu mu leƙa Kaduna ne da Kaduna. Abdulaziz Adili Toro barka da lasariya. Barka ka dai ba mu sunan ga Allah. To sunana Murtala ina kiran ku daga garin rigasu a Kaduna tarihin Najeriya. To Murtala sannu ka da kokari. To Abdulaziz Abdulaziz ra'ayina biyu ne na farko akwai Yusuf Kura tsohon ma'aikacin ku muna ba shi shawara muna ganin girman shi akan yadda ya zo yana gaya wa gwamnan mu na Kaduna wai makareci dan renin hankali gaskiya ci gaba daina wannan magana dan shi ma muna ganin darajar shi ba mu son fara mai da mai da martani a kafa yada labarai sannan kuma muna ƙara roƙon al'ummar mu na Kaduna mu fito mu da kwarkwatan mu haɗi gwamnan da zai sa mu zauna lafiya ya haɗa kanmu ba wanda zai dinga rarraba mana kai ba kuma da fatan za a yi zaɓe lafiya. sau mun gode da kaduna za mu riga gashuwa wani da gashuwa ma ya bani da gashuwa ka tuzo to gare ka da fata da Allah sami zaben nan lafiya amin summa amin daga eh. shuwa sai mu laika oh. Niger wani daga Niger oh. wa alaikum assalam yawa ni ne salisu daga neja mai wankin hula a kimba yaron mai wankin hula to salisu gare ka yawa ni ra'ayi na kan matasa abokanmu wanda muke tare da su su tsaya su duba cancanta akan wa za su zaɓa akan kuma ire-iren mutanen da ya kamata su zaɓa kada su zaɓa wa kansu a wayanda za su zama baragurda tare da su saboda babanmu baba buhari yana nan ya kyautata niyya akan abubuwan da zai yi na kyautatawa a rayuwar matasa mu matasa mu zama mu zage dantse mu yi haƙuri da abin da yake ta wakana amma allah da muna sa ran baba buhari muna kyautata masa zato akan abin da zai aiwatar saboda haka ni ra'ayi na kenan na gode so mun gode yanzu sai mu leƙa kaduna wani da kaduna assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa alaikum assalam malam abdulaziz adi ne muka barka da yammaci to na gode ina gaida ka ma Sunana Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To gare ka ɗauwa yana jin ka. To yawa to alhamdulillah da farko ya zai yi jinjina ga shugaban karamin hukumar Dankuwa Sagu. Alan Suleiman Sahabi Hindi da ke kokarin tallafa al'ummar jiha karamar hukumar na ta Dankuwa sabu gaskiya mutum ne mai jajircewa. Kuma daga karshe dai ina kira ga mutanen jihar Kaduna da kada mu yi wani kuskure kamar yadda wani mai waka yake cewa babban kuskuren yan kaduna cewa ta da zaɓi malam nasir amin yan rufa'i ba to wallahi in dai muna so kwanciyar hankali zaman lafiya domin yan jihar kaduna fito mu dangwala a malam nasir yan rufa'i domin shi ne zai kai kafa ƙasar jihar mu ci gaba da kwanciyar hankali da zaman lafiya ƙarshe ne muku fata alkhairi alhaji musa garo na gode a tashi lafiya. to mun gode da kaduna zai mu leƙa bauchi wani daga bauchi. suna na ayuba garba imam daga kafin madaki a jihar bauchi. to malam ayuba gare ka. To ra'ayina dai na yau shine gobe Allah kai mu da ayi yi zaɓen gwamnoni muna fata da Allah 'yan Najeriya a yi wannan zaɓe cikin kwanciyar hankali da kuma zaman lafiya. sannan kuma kirana ga masu kafofin sada zumunta don Allah a guji ba da sakamakon zaɓe na ƙarya a bari a ji daga hukumar zaɓe a tabbatar sai ta faɗa sannan mutane su sanar daga ƙarshe mutanen karamar hukumar ganjuwa da mutanen jihar Bauchi suna muku fata alkhairi mai magana Ayuba Garba Imam kafin madaki a jihar Bauchi. To mun gode daga Bauchi za mu leƙa Kaduna ne da Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullah. wa alaikum salam a gaishe ki me sunanki sunana hajiya asiya muhammad daga sabon kawo kaduna to hajiya asiya gare ki to yau muna murna ga ranar mata na duniya da Aha. a majalisar ɗinkin duniya ta ware sannan mhm. muna kira ga jihar kamar matan jihar kaduna dan Allah su daure su fito su faɗa mala na son yar faɗi ƙuri'a mu jajirce mu daure da mu mata akwai mu da jajirce a daure wajen kaɗa ƙuri'a ga mataimakiyar gwamna mace ce mhm. saboda kaga gwamna yana kaduna yana yi da mata don allah mu fito mu daure mu zaɓa gwamnan jihar kaduna allah ya ba shi sa'a Amin Hasiya na gode kwarai Hasiya ke ce mace ta farko da ta yi kira a wannan rana to mata gare ku muna shirya ku kira lambar za ku iya kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Yan sai mu leƙa Bauchi wane daga Bauchi. Assalamu alaikum sashen Hausa na Mairar Amurka mai magana Sama'il Isa kafin ma da ke karamar kubar Ganjo jihar Bauchi. To gare ka. To Alhaji Naziru kana lafiya ya aiki. Alhaji Abdulaziz ne adali toro gare ka. Alhaji Abdulaziz kana lafiya ya aiki na ce. Lafiya lau aiki muna nan. To alhamdulillah yau na magana ne akan zaben gwamnoni da za a yi gobe da 'yan majalisun jihohi mu a jihar Bauchi mun shirya tsaf. Kuma mu karamar hukumar Ganjo mun shirya ƙura'a mun Allah da muna shirin ka da gwamnatin jihar Bauchi na mai abubakar masu mana ƙarya. domin gwamnonin mu sun masu na mana karya dama ya taɓa gaya mana cewa lallai lallai mutanen jihar Bauchi in an musu abin arziki su saka masa alkhairi idan ka musu abin tsiyawa su ranar zaɓe su tumɓuke ka to gobe muna shirin tumɓuke shi da ikon Allah in Allah su yadda daga ƙarshe ina magana mai magana Sama'il Sawa kafin mara karamar hukumar Ganjo a jihar Bauchi to mun gode kwarai daga Bauchi to jama'a muna godiya ga duwanda suka kira suka ba mu albarkacin bakin su akan wannan rana babbar rana ranar mata wadda ministan ɗinkin duniya ta ware domin muhimmancin zaman mata ke yi a rayuwar yau da kullum To madalla kar ku shafa cewa kuna sauraron sashen hausa na murya amurka ne daga nan birnin washington dc yanzu kuma sai shirinmu na wasanni a takaice daga kamaru wasanni a takaice a kasar jamhuriyar kamaru kungiyar kwallon kafa na matasan kasar inda mutum layan na 'yan kasa da shekaru 23 da haihuwa a duniya bisa ga jagorancin tsohon kaftin ɗin kasar Raugabek Sambahanat suna ci gaba da gudanar da shirye-shiryensu na neman halartar zuwa gasar cin kofin kwallon kafa na nahiyar Afirka wanda za a gudanar. Ƙasar Kamaru dai tana shirin karawa ne da ƙasar Sierra Leone tun daga baya kuma za ta gabza da ƙasar Masar. Sai kuma La Liga na ƙasar Jamhuriyar Kamaru 2019 an da kwashe makonni bakwai yanzu haka ana fafatawa a ƙasar. Kulob ɗin Cotton Sport ta garin Garwa ta buga wancinta da kulob ɗin Baminda an kuton ta ci kulob din na da uku da banza sai kuma Dragon da kulob din kwallon kafa ta Colombe sun yi cancaras ɗaya da ɗaya Kulob din Asir kuma ta lallasa fahuma Umfo da ci ɗaya mai ban haushi sai kuma kulob din Fubu Baham ta maka wa kulob din yon ci biyu ita kuma yon Sport din ta jefa kwallo ɗaya a ragar kulob din na Fubu da Baham Muhammad Awal Garba muryar Amurka da ƙasar Kamaru. To madalla yanzu kuma ga labaran duniya a takaice. A takaice shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi cewa ba zai ji daɗi ba idan Koriya ta Arewa ta koma gwajin makaman nukiliyar ta bayan ganawarsa ta baya-baya da shugaban Koriyar Kim Jong-un. Trump ya yi wannan bayanin ne ga manema labarai yau Juma'a a lokacin da yake shirin tashi zuwa jihar Alabama don ganewa idan sabarnar da wata muguwar guguwa ta yi a jihar. Ya kuma jaddada cewa ya ƙara inganta dangantakar da ke tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa a lokacin wannan mulkin nasa. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta yi gargaɗin cewa Amurka za ta saka kafar wando ɗaya da ƙasar Turkiyya. Muddin Turkiyya ta sayi wani makami mai linzami na S-400 mai kakkaɓo jiragen saman yaƙi daga Rasha. Charles Summers mai magana da yawon shugaban ma'aikatar ya gaya wa manema labarai a yau juma'a cewa matakan da amurka za ta ɗauka a kan turkiya za su hada da hana turkiya sayan kayayyakin aikin soja ciki har da wani sabon jirgin saman yakin f-35 na amurka da turkiya ta daɗe tana jira a saida mata Kwamandan dakaran Amurka a Afirka ya bayyana shakku kan ko ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon za ta iya kammala shirin rage dakaran kasar da ke Afirka da kashi goma cikin ɗari, kamar yadda ma'aikatar tsaron kasar ta sanar a ƙarshen shekarar da ta gabata. To madalla da haka muka zo karshen shirin na yanzu sai kuma gobe da safin Allah ya kai mu da karfe shida na asuba yanzu a madadin Maryam Dauda ta tayan gabatar da shirin da kuma Julie Grisham da ta hada shirin da bada umarni sai injin namu Shan ni ne naku Abdulaziz Adili Toro ke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin Washington DC.